إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 yau asabar 26 ga watan Bilkaida, shekara ta 1446 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna cikin babi na 31 babu ma jaa fi sifati sharabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mun karanta hadisi daya za mu tashi hadisi na biyu muna cikin shi lokaci yayi بسم الله أعوذ بالله من da الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا عن زيد عن عمر ابو ابي حرمه عن عباس رضي الله عنهما قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على وقال بن الوليد عن ميمونه النبي الى من جبل فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد على شماله فقال لي الشربة لك فإن شئت أعطيت بها خالدا فقلت ما كنت لأوثر على شغلك أهلي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليكن الله باركا فيه وليكن أكل منه وما سقاه الله عز وجل جبلا فليقل اللهم باركا فيه وسكن منه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء من جزء مكان الطعام والشهاده بين الناس قال أبو عيسى رحمه الله ومن بنت الحارث الزوجة التي تقدم عليها خالد وهي خالد خالد بن الوليد وخالد بن عباس وخالد يزيد بن أخم واختلف الناس كثير بين هذا الحديث على علي زيد زيد بن شعار فروى بعضهم عن علي زيد عن عمر بن ابي هبل وروى شعبه عن علي زيد قال عن عمرو بن هبل والصحيح Umar Abi muna cikin babin da ke magana babin sifa abin sha na Annabi sallallahu alaihi wasallam mun karanta hadisi da farko cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam so abin sha mai sanyi ko mai sanyi mai mai kuma mai daɗi shin hadiya mai sanyi wasu malamai suka ce ruwa ma yana da daɗin hadiya wasu suka ce a'a abubuwa masu daɗi kamar annabi da ake ko a jika da cikin ruwa. Hadisi na biyu إمام الترمذي يكي حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن زيد عن عمر وهو ابن أبي حرملة wannan shine can ƙarshe Imam Tirmidhi magana akai cewa amru ne ko Umar ne ya tabbatar da cewa kauli mafi inganci Umar ne Umar bin Abi Harmala an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala dakhaltu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yace na shiga tare da annabi sallallahu ana wa Khalid ibn Walid mun shiga inda annabi sallallahu ni da Khalid ibn Walid an maimuna wata mun shiga wajen shi inda maimuna ko da muka shiga ɗakin maimuna faja'atna bi ina'in min labani sai ta zo mana da wata ƙarya ta nono tana na maimuna wa shariba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa ana ala yaminihi sai annabi sallallahu alaihi ya sha nono ni ne hannu ne na dama wace magana Abdullahi bin Abbas ko wa khalidun ala shimalihi shi kuma Khalidun bin yana hannun hagun annabi sallallahu alaihi wasallam mun faɗi duk alaƙar su ɗaya ko duk alaƙar su ɗaya sunan mahaifiyar su ma ɗaya ko haka ne ni sunan mahaifiyar abdullahi bin abbas lubabatu bintul qari ni sunan mahaifiyar Khalidun bin me da me ake bambanta su da alkunya wannan ummu khalid wannan kuma ummul الفضل أحسنتم a لي sai bayan ya sha Khalid yana gefen hagu ne Abdullah bin Abbas a gefen daman shi sai ya ce ma Abdullah bin Abbas asharbatu laka kai adda haƙƙin ka sha yanzu wa in shi ita akhadta biha Khalidan in ka ga dama sai ka fifita Khalid sai ka shi dama ya sha watan in mutum ya sha abin sha gefen dama ake yi wanda dama ne zai sha kuma komi girman na hagu sai in na dama ya yace da na hagu wanda saka mun wannan bayanin kuma yi wannan bayanin wannan hadisi yana nuna girman babba cewa ana ba in ka dama kai da yana da girma to babba fi bane fakultu sai nace in ji abdullahi bin abbas ma kuntu li usira ala su'rika ahadan yace ya rasulullahi ban fifita kowa akan kinginka ka sha ya kasance ni adda sha in yi ta wani ba zai yi ba idan eh, haka ina son a ce bayan ka sha ni sha wannan albarkar da aka samu da wannan falalar ta kuhanka ta cewa ragin ka ne ta cewa daga kai sai ni sha to ban fifita kowa akan ta ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنع sallallahu alaihi wa عليه وسلم يتي من أطعمه الله طعاما duk wanda Allah ya ciyar abinci Allah ya bashi wani abinci ya ci fal yaqul yace Allahumma barik lana fihi Allah ka yi muna albarka ga wannan abincin da ka bamu wa at'inna khairan minhu Allah ka bamu abinci wanda yafi wannan ka ciyar da mu wanda yafi wannan abincin kuma sakahu Allah azza wa jalla labanan fal yaqul amma duk wanda Allah ya shayar da shi nono Allah ya bashi nono ya sha to ya ce Allahumma barik lana fi ya ce Allah ka yi mana albarka ga wannan nonon da ka bamu wa zidna minhu ka ƙara mana daga wannan nonon ba zai ce ka ba a wanda ka fi shi ba saboda mai kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ne sai annabi sallallahu ya ce yana kafa hujja da wannan maganar yace laisa shay'un yujzu al-qa'ami wash-sharabi ghayra al-laban babu abin da ke isa ci da sha in ba nono ba shi nono yana isa ci da sha wannan dalili ne kowa ya san shi eh misali ayin jariri wata shidda likitoci ke aika a bashi komai in ba nono ba likitoci cewa suka ayin jariri ai wata shidda ba a bashi komai ba sai nono mun fahimta ko to amma ɗan adam yana iya wata shida bai sha ruwa ba ya cikin nono akwai ruwa da yake bukata zai rayuwa wata shida babu abinci amma saboda cikin nono akwai abinci wannan abu ne mai kyau na likitanci na cewa a yi wata shida ba a ba yaro komai ba ba ba shi ko ruwa ba wasu uwaye mata ba su iya amma in ba su iya ba ko sun ba ɗansu su nono ba na ba hadisi ne ko aya mu hadisi ko aya ɗaya kuka ji damuwa ya saba amma wata maganar likita wata maganar kara recommendation ne ba da shawara ne babu dole to amma kuma akwai hikima ciki in an ka bashi ya zan nono ɗaya ya ka sha in yi ji kishirwa ya in yi ji yunwa ya ji kishirwa ya yi kuka ko ya nemi a bashi nono a bashi nonon yana da duk abin da yake bukata na bukawunatul jiza na abubuwan da yaro ke bukata ɗan ƙarami da zai taso in an ba shi ruwa matsalar da aka samu shi ne ruwan za su toshe wani sashi yanzu misali a nonon da zai sha in akwai abubuwan da ke bukata guda ɗari aka ba shi ruwa ya sha to za su cika hamsin ciki ne zai cika hamsin in ya ɗauko nono ya sha zai sha na hamsin ɗai haka yaron da aka yi wata shida ba a ba kuma sai nono zai fi kuzari zai fi ƙarfi zai fi komai saboda ya sha ya koshi da ruwa da nono wannan kuma da nono ɗaya ya koshi ba ka ya sha sai da ya sha wanda yake isa waɗannan abubuwan da ake bukata ya kasance ya haɗa su duka za ka bin shawarar likitoci a tana da fa'ida sannan ga annabi sun ya ce babu abin da ke isa daga abinci da abin sha kamar nono ka nono babban abinci ne yanzu ku ji irin waɗannan abubuwan annabi sassa ke cewa gode ma Allah akai Yace ce duk wanda Allah ya ba shi abinci ya ce Allah ya muna albarka Allah ka tsara muna wanda ya ba Allah eh, eh, eh, Allah ya sha nono ya ce Allah ka yi muna albarka ga rai Allah ka tsara muna da gare shi babu abin da ke isa ah, abinci da abin sha kamar nono da ku ci gaba da gode na kuma Allah ga abubuwan da kuka ta samu wa'inda yau kima su da nono ba ɗaya bane yau kima su a kasuwa da nono ba ɗaya bane wanda kuke ta ci yau inda mutum za a ba shi nono ne yi kwana uku yana ci zai nike masallaci ya azafi kai ce a ce ni kwana uku nono ne ka sha <laughs> eh kina ce kwana uku bai ci abinci ba a ce ni kwana uku bai ci abinci ba saboda mutane da ƙanana da manya kowa duniya ɗaya ta su ita duniya ba matsala ba ce a same ta ba ta da matsala a same ta abinda an matsala a sa cikin zuciya ko ba a samu ba in ya kasance kana son ta son ta ido rufe ko baka da ko sisi ko matsala gare ka amma in kasance ko duk duka aka baka ita duniyar amma ya kasance ba a zuciyar ka take ba babu matsala yanzu ku ji nan wannan wani ya tashi masallaci wai da Allah dan gudun hijira ne za su koma garin su don Allah taimaka mai da tuwa ya aza kuka waɗanga ɗaya gare ya tabbu da wani da babban gama yana aza kuka irin bai da sabon manzo Allah suna zama da zane guda ɗaya ga mutum biyu da mayafi kuna tsammani zai ji wani waje ya roƙo ya ce da Allah jama'a ni ne sahabiwa da sai ka ga galibin mace zuciyar wannan zane ɗaya gare bai da mayafin sama amma yana gani alhamdulillah wannan da taggo da wando da babbar yi har kuka yan kai saboda rashin duniya yana ganin cewa su ne wani guda ɗaya taggo da wando da babbar yi yanayi. ba hana a taimaka ba an taimakawa amma har mutum zuciya sai kan mutu da zai iya bara ya arza kuka a yana na da tuwa da taggo da wando da babbar riga yana buƙatar ƙari wannan shi an wanda su kowa son duniya ba ɗanar masu ba wannan ya tsaya a zaman duniya kai da wanda su kowa kuɗi duniya saboda shi shirye yake yi a bashi in kana da kan gode wando da riga sun ishe ka gode ma Allah ka shiga nema da kanka amma wata kan aza kuka a wajen bara da kila yaushe din ka akwai kai kuka da bai da zai kuka yawa kuka baya yi kana buƙatar duniya so zai yi wasu mutane da adda manyan manyan motoci da waye duka fi su sun duniya ana magana a sun duniya kila da kai ake saboda su kila suna da sun gode ma Allah ba nan kai kuma kana ta son ƙari to ji abinda annabi ke cewa babu abinda wanda ya samu nono ya ce ya ce Allah ya muna albarka Allah ya ƙara muna da gare shi wato mutum muna da kana'a irin haka ruwan sanyi nawa kuka samu annabi sallallahu alaihi wasallam abin ya fi so shine abu mai daɗi mai sanyi zuwa kuka samu mai daɗi mai sanyi da naira ka da naira ka da hamsin da ka je wajen walima a baka ka je ka za a baka da yawa kudin kai samu ne ka kai kai bai kai ma ka ce wa shi kai su gudun kudin kana samu ne amma so na ka taɓa gode ma Allah a kan shi so nawa ka taɓa jan Allah ya yi maka ni'ima ka samu abu mai sanyi ka sha so nawa ka taɓa jan Allah ya maka ni'ima ka samu abu mai sanyi mai daɗi ka sha so nawa ka taɓa gode ma Allah Allah ya baka nono ka sha kuma duk wani abubuwan za a tambaye mu ranar kiyama قال أبو إيسا وميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث ما النبي صلى الله عليه وسلم هي خالة خالد بن الوليد kuma mun sha faɗi a wajen karatu mace zaudu aka cewa da namiji da mace duk zaudu ake cewa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan azwajan jinsi ne da mace sunan mata zauj sunan namiji zauj to zauja fa to macen ce zauji yanzu ya ce mai maimunatu bintul haris zaujin na sallallahu alaihi wasallam ce zaujatun na biyu sallawar wasallam to to yanzu ita wannan namiji ce maimuna to yanzu yanzu a zanzatu daidai ne ko ba daidai ba ne to yanzu maimunatu bintul haris mace ce ko namiji ce to zaujin ko zaujatun شو زوج النبي صلى الله عليه وسلم شو زوجتها زوجة أنا أمهن لشي وجن قادي وجن قادي يعني زوجة يا أنك مطي يا مطي يا بالزوج يعني توي مطي رسيب بقى قادي أما إن أنك زوجتها ba a ƙara kawo da sai a gane cewa wanda ya mutu mene ne a gane mace ce ta mutu so irin wa'annan kalmomi ana amfani da su akwai su da yawa ake amfani da su don ta tamyizi kamar murbar mai shayarwa mai shayarwa murbar amma ana cewa murbi'a na ce a ana nufin lokacin da take shayarwa ah, يوم ترونها تذهل كل مرضئة أما أرضعت وكذا الله يتسي مرضئة ما يمن شاير وأصلا أنت مرضع إلا بسلا شاكاية في عالم كنا شاير بشيور بسمنش مرضع sai Allah ya amfani da kawo ta aiki yace mubi atim kana gani ana cewa mubi atim ne lokacin da take shayarwa lokacin da nono yana cikin baki kaga lokacin da nono yana cikin bakin jariri ta yadda shi lokacin ya tashi hankali amma in tashi hankali ya kai wutan manci ɗanta ba daidai ba ne kamar lokacin jira ba shi nuni za ka don Allah ya nuna girman tashin ba sai ya ce muhdi a kai sai kara wannan tawa za ka zauju ake cewa amma ana cewa zaujatu ne idan an zo rabon gado duniya ce halaka an zaujatin wabnin wa ummin ya za a rabawa ko a ce halaka an zaujin wabnin wabnin sai a san wada arba da aka yance an zaujin ɗai su ba a gani namiji ne ya rasu ko mace ce هي خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس وخالة يزيد بن الأصام وإن الدكانين سويت أبقى بونسو واختلف الناس في رواية هذا الحديث عن علي بن زيد بن جدعان فروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة وروى شعبة عن علي بن زيد قال عن عمرو بن حرملة إن وان كاتل مكتاتل يقول شعبة ببني أما شيء يتشي عمرو amma dukkaninsu su waɗanda suka roto sun ci an umar sai imamu tun zai ce wasu sahihu umaru ne a lihan mala abin da ya fi ganci dai maganar mafi yawa ta cewa umar ne ba an goba ne a zuma fahimci wannan balin ko annabi sallallahu ya fi son abin sha mai daɗi mai sanyi annabi sallallahu yana yaba ma nono cewa nono babu abin da ya fi shi saboda shi yana matsayin abinci yana matsayin abin sha za ka mutu ya samu abinci ci Allah ta nuna albasa kai ka kara mana wani in kuma nono na ci Allah kai mana albarka da rai wa zidna minhu Allah ka ƙara mana shi domin shi babu abin da ke tsaya matsayin abinci da abin sa shi shi babu ma ja fi sifati shurbi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الاهول ومجيرته ومجيرته عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم sai ta ce babin da ya wuce babu ma ja a fi sifati sharabi rasulullah sallallahu wannan kuma babu ma ja a fi sifati shurbi rasulullah sallallahu Mai bambancin su wancan abin sha ka bai sanyi mai daɗi nono wannan kuma sha ɗin ka yanzu na ya na za ka yanzu sifatun shuɗe rasulullah yanzu suka da annabi sassalan ke sha yanzu shi zai muna magana ya annabi sassalan ke sha cikin wannan da zai muna magana abubuwa guda biyu na farko sha tsaye da sha zaune na biyu sha kuɗi biyu aka yi ko uku in za a sha duk hadisin da suka zo wannan babu za su mana magana wannan abubuwan guda biyu na farko ne sha tsaye ko zamne ba ka yadda ake sha tsaye aka sha ko zamne aka sha na ɗaya ke na biyu kuma me na biyu kuma yadda ake kurɓawa kurɗi nawa ake yi ana sha matsala ta farko mai matuƙar muhimmanci ce cewa tsaye aka sha ko zamne aka sha matsala tana da matuƙar muhimmanci a fahimce ta kar a ga kana raddi da wani a kanta ko kana damuwa ko kana in ka fahimci da take ba mai karatu ba ya faɗa za ka yi saurin fahimta hadisai da suka zo game da zan yi muku somar tarfisi game da ita da in karanta muku cikin littattafan magabata da na sai mu karanta hadisai sai ku fahimta su ku ga ko da za mu karanta su gaba a inda magabata suka faɗi yanzu hadisin da suka zo game da sha annabi sallallahu alaihi wasallam ko zaune hadisai ne kala uku hadisai ne kala nawa uku akwai hadisin da suka tabbatar da sha zaune su suka fi yawa kuma ne shine al'ada akwai hadisin da suka tabbatar da sha tsaye bisa sai yana sha tsaye sannan na uku akwai hadisin da suka zo suka yi hani daga sha tsaye mun fahimta ko yanzu duk abin da zo daga annabi sai na game da sha tsaye da zaune kala uku ne aiki wanda suka inganta na farko ya inganta da gare shi cewa yana sha ne zaune zaune wannan shine kuma mafi yawa sannan ya zo cewa yana sha tsaye sannan ya zo ya hana a sha tsaye kun fahimta ko kuma ko da aka barka kawai ka san wani ya fi nan na zaune ko shi na zaune bai da abin da ya ci karo da shi a da sun zo annabi sassa yana sha da zaune kuma su sun kafi yawa ko nan ne kaga suna da abubuwa guda biyu idan na tsaye lalle a da sun inganta annabi ya sha tsaye to amma kuma wasu sun annabi sun alaihi ya hana a sha tsaye zaka sun sun yi kama da karo cin karo da juna sai ya malamai suka tafi akan wannan shi ma malamai mazhabobin su sun kashi su kashi uku amma dai mazhabobi biyu su ne mafi yawa mafi rinjaye da nake so ku kiyaye mazhaba ta farko wadda baka da yawa zaka wasu malamai ba su ma kai tota shine wasu malamai sun tafi akan cewa hadisan hani game da sha da zaune hadisan annabi da shi sha da tsaye hadisan annabi ya sha da tsaye sun shafe su yanzu kun fahimta annabi ya hana a sha da tsaye sai ruwa ta sha da tsaye zai ce to wannan hadisan sun shafe ɗanci to amma abin da ake shanin wannan rashin malamai da ba su fi a kai shi ba da yau shine ba a cewa abu kaza ya shafe abu kaza sai ana tarihi za a ce shekara ta bakwai ya hana a sha da tsaye sai aka gane shekara ta tara yana sha a tsaye sai a ce wannan sun sha yawanci to duk in da debt wanne ya fara kahowa to in ka shiga kawai to sai zan kabra da kai mun fahimta da kyau haka wannan wannan kaunin sai kasance bai da yawa sai kasance bai da yawa kuma da baka su mahaikatu shi illa da farko kenan tashi illa ta biyu tashi wannan kaunin shine ƙauri ne wanda zai cewa a yi amfani da wasu hadisai kada a yi amfani da wasu misali hadisai da suka ce ka a sha da tsaye ba amfani da suka ce ka yi sha ne kada a yi amfani da su sai dai a yi amfani da waɗanda suka ce mai ita da wanda suka ce annabi ya sha da tsaye daga baya shi a don shi in hadisai suka ci karo da juna hanyoyi nawa akwai na haɗa su hanyoyi hudu da farko shi ne mai aljamu jan shi ya da mu mun yi amfani da wannan hadisan mun yi amfani da waɗannan ba jifa da kowanne ba yanzu hadisai biyu su zo hadisi guda ya ce hadisi guda ya ce baki ko hanya mafi inganci shine ya da an yi amfani da su biyu duka bai ba ku misali wajen wajen nan annabi sallallahu ya ce idan rana idan aka yi sallar asuba ba a sallah sai rana ta fito haka ne ko شهد إني رجال مرضيون وأرضاهم إني أمرا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس حديث عبد الله بن عباس في البخاري ومسلم yace mutane yaddaddu sun shaidu inda nake wanda yake yarda da cikin shi ya sai na Umar cewa annabi ya hana ai sallah in aka yi sallar asuba sai rana ta fito kaga sani ko sai aka samu hadisi cikin sunan Abi Dawud da sanadi hasan cewa an gama sallar asuba sai wani ya tashi yana sallah sai an ga ce mai a ah, subu an ba sallar asuba raka'a hudu raka'a hudu ce sai ya ce ya rasulullah ban yi ranka tayin fajar ba sai ni man ta ce yanzu ke rankawa sai annabi ya kyale shi to sai ka ɗauki ɗaya ko dai ka ce ana yi ko ka ce ba a to duk wanda ka yi kayar da wani hadisi amma inda ka jami sai ka ce ba a sallah bayan asuba har sai rana ta hito banda raka kayan fajar an kana da ka amfana da duk duka ji ko ga wani iri ne annabi da alaihi sallar ya ce idan kuka zo bayan gari la tastaqbilu al-qiblata bil gha'ibi wala bil bawli wala tastadbiruha shirin sharifu aw ghayru in kuka zo yin in kuka zo yin bayan gari ko fitsari kar ku fuskanci al-qibla ku ba ta baya sai dai ku jibi gabas ko yamma can da gabas ko yamma wajen su ba nan gabas ko yamma shi ne kusan da al sai aka same shi cewa an gan shi yana yi kuma ya fuskanci ya ba alƙulla baya to ko dai kai amfani da wannan kuka nan, malamai da ke ganin jan fitar su ce ana yi amma a cikin makewayi ban da waje kun ga an yi amfani da su ai shi cikin makewayi ne aka ga yayi to ai da nake son ku fahimci ku da yaushe aljamu aula min at-tarjih sai an fara jam'i an jam'i yake yi wa sana'a kai gani a sana'a kai ga nafi sana'a kai ga tanjihi sannan a tafi ga sannan aka ga tawakkul ayi to yanzu ga hadisai nan na ba ku misali waje don mu dawo ga hadisai annabi sallallahu ya sha ruwa tsaye ya sha ruwa zaune ya hana a sha ruwa tsaye raka wa'annan malaman da ɗan kaɗan ne don shi ko so su wasu malamai da ke ruwaito saɓani a matsalar ba su to aure su sai suka ce a'a hadisan kada a sha ruwa da tsaye hadisan an ga annabi yana shan ruwa a tsaye sun su wannan yana da yana da ina da illoli guda uku illa ta farko shine na farko ba a san tarihi ba ba a san tarihi ba na biyu an an yadda daya sai an san tarihi aka sanin cikin su don wannan ya tawa sai ce a'a shan da yayi zamne shi an ka shahi daga baya aka hana ina iya wannan ayyuka sai ai wannan aka hana na biyu ya yi amfani da gefe ɗaya an bar gefe ɗaya wata dole sai ka yi amfani da waɗanda suka ce kaza ka bar waɗanda suka ce kada a sha da tsayi kun fahimta na uku aiki da zance in sun ci karo wasu ƙarfi zance ya ci ƙarfi sai annabi sun sai ce kaf ku yi kaza sai shi ya yi to abin da ya fi ƙarfi shine shine kada a yi saboda zai yi shirar mutunci ne shi zaka haka wannan wannan kauli yana da yana da bai da yawa bai zan shahararre ba cikin malamai kauli na biyu da na uku sai duk suka yi kokarin su yi aiki da hadisan duka kowane jami'i ya tafi don jami'i ya fi mafi yawan malamai mafi yawan malamai sun tafi cewa yana halatta a sha da tsaye amma sha da zaune ya fi kuma yanka za ka saka ce za mu yi amfani da hadisan guda biyu sai mu ce yana halatta a sha da tsaye amma sha da zamni ya ce wannan hali da annabi ya ce kar ku sha da cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ya tsorata a kai ya misali a wani hadisi ya ce duk wanda ya sha da tsaye da ya sa abin da yake kwakwada da ya yi amai cewa ka yi amai in ka sha da tsaye suka ce duk wannan karhanci ne duk wani da annabi sha da tsaye da ya yana da matsala ga kakka sha da tsaye amma ba za mu iya cewa haram ne tunda Allah ya sanya ya sha da tsayi kun fahimta ko wannan shine zancen mafi yawan malamai cewa yana halatta a sha da tsaye amma makaruji ne za ka na nahayin tanzim ne kara haka tanzim ne wasu malamai wanda su ne ɗan kaɗan amma hujjar suna da ƙarfi suka ce a wannan hadisan sun nuna cewa sha da tsaye haramun ne amma yana halatta in akwai lalura yana halatta in akwai lalura ka sai suka bi duk inda aka rawaito annabi sallallahu ya sha da tsaye sai suka ce lalura ce ga lalura ta ce za lalura ta wannan shi ne kauli da ya yake daga Imam Ahmad riwaya daga Imam Ahmad shi ne mazhabar zahiriya shi Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya karfafa shi dalibin shi Ibn Qayyim ya karfafa shi Shaykh Nasruddin Albani ya karfafa A cikin shi duk suna da lalle lalle halin da annabi ya yi na sha tsaye lalle sha tsaye haramun ne to amma yana halatta ya samu uzuri da lalura jinnan inda aka ce annabi ya sha da tsaye to akwai uzuri da lalura kamar hadisan suna suna bayyana da haka zaka wanda ya samu uzuri da lalura babu laifi ya sha da tsaye amma wanda bai samu uzuri da lalura ba to lalle wannan hali yana da karfin da har a ce mutum ya yi amai har a ce har a ce annabi ya tsawata daga haka to lalle lalle na a matsayin haramu yanzu mun fahimci guda uku ko shi na farko wanda ya ci ayi nasu mu arziki gefe wasu malamai ba su kaya sai ba saboda ba mashuri ba ne ƙauli na biyu shi ne ƙauli mafi yawan malamai mafi yawan malamai sun da cewa yana halarta a sha da tsaye amma sha da zamne ya fi za ka hannun da annabi ya da tsawatar wanda ya yi kawai yana nuna hanci, ya nuna cewa sha da zamne ya fi amma dai ba za mu ce haramun mane tun da an samu shi ya sha su ne mafi yawa wasu wanda su lissafa muku da wasu wanda ba su ba amma da su ne mafi shahara a wannan kauli imam ahmad riwaya da gare shi ibn hazm az-zamiri shaykh al-islam ibn taymiya ibn al-qayyim shaykh nasir ibn albani suka ce lalle lalle haramun amma dai yana halatta inda uzuri wato wai ta hadisan sun zo su yi bayani inda uzuri ne mun fahimta ko Ko kuma ya kanta muku abinda musulmai suka ce cikin littattafai sai ku ga da suka tafi da matsala A'a, yana da kyau daga littattafai don kaji kuma da ina son mai suwa duk ina iya bayanin duk matsalar da na a littafi amma da ina son mai da mutane ga littattafai za ka same ta a waje kaza ga abin da ibn qayyim ke cewa yake wa kana min hadihi shurbu qa'idan ya kasance cikin koyarwa shiryawa annabi sallallahu alaihi wasallam shine sha da zaune hada kana hadihul muqtad wannan shine shiryawa ce wadda al'ada ta wadda ita al'ada ce ko da shi sha zabne wasaha anhu wasaha annahu naha an shudi qa'iman kuma ya inganta cewa ya hana ma a sha tsaye wasaha anhu annahu amara alladhi sharaba qa'iman an yastaqiya ya ma inganta cewa ya umarci wanda ya sha da tsaye cewa ya amaye abin da ya sha amma wa sahha anhu annahu shariba qa'iman kuma ya inganta annabi sallallahu ya sha da tsaye ba ba mu kan fa'ina da ba ka annabi ya inganta ya sha da tsaye annabi ya inganta ya sha da zaune wanda shine mafi yawa amma kuma ya inganta ya tsorata ya kawata ya hana ya har ya ce ai amai da wanda ya sha da tsaye sai suka yake ƙalar fa'ifatu wasu daga cikin malamai suka ce hada na fi kullin nahayi wannan cewa ya sha da tsaye to ya yi nasi ya shafe hannun da ya yi wa ƙwafi ƙwaƙi wasu malamai suka ce bal mu bayyinu annan lahaya laisa da suka hare a shan da ya tsaye yana bayyana cewa shan a hannu da sha tsaye ba hannu ke nuna harancin sha tsaye ba bal lilkir shaji wa tarkil aula ko annabi ya shigar da mu ya ga muna abin da ya fi shi ne a sha da zaune wa ƙwafi fatu wasu daga cikin malamai suka ce wani yankin malamai ce la ta'awu wa ma asalan babu ta'awudi tsakanin asalan haka wannan nabi ne kai da suna haka suka ce yake fa innahu inna ma shariba qa'iman lil hajati annabi sallam ya sha da tsaye ne domin a kota bukata fa idza fa innahu jaa ila zamzam annabi ya zo inda ruwan zamzam ne wa hum yattaquna minha suna juye ruwan daga da rijiya suna jawo rijiyar fattaka sai shi ma ya jawo tanawalu hujjalwa yan ne ya sha sai suka bashi addalwa guga shi ma fasha riba sai ya sha wa huwa yana tsaye wa hadha kana mawdi'u haja wannan waje ne na bukata bukata ta kama da tsaye ake sha ruwan zanzam misali kiyaye wajen shan ruwan zanzam sai da ba irin ne da ni'imar Allah ta yawa ba wanda za ka ɗiba ka sha masu sanyi kai ma rijiya ce ana ɗebowa ana sha dole wurin duk cikin da yi laka babu tayar babu komi zaka in ka je ka duka da wani suka zane da mayafi kayan ka za su baci kuma zai yi kila la ya fi mali a zama za ka tace bukata ce ibn kai sai dinga kawo fa'idodin sha da zamne da illolin sha da tsaye dai likita ne shi ya kama ina ya abubuwan sai ta kawo musu duk mai so ya diba cikin ah, zadun ma'ad ana da malamin mujallaji na hudu ɗaya ga yanar mujallaji na hudu da shawo kamar أي طيب. شدنا في الدين الألباني وفي نعم. سترة الأحاديث الصحيحة سيدك أحد الشيء جريد الجنة ما سنونا حرنشين شاء هذا الشيء نفرقه مجلد نفرقه حديث نجيد سبعين نجيار النبي يقول لا يشربن أحد منكم قائما kada kayan ku ya sha ruwa yana kai cikin na farko ga lamun na hajji na ya na biyu ga nuna sauki na ya shira banna annabi ya ƙara ƙarfafawa kada ɗayan ya yadda ya sha shi ne ma'ana ba kada ɗayan ku ya sha ba eh kada ɗayan ku ya yadda ya sha ga lamun na hajji ga nuna sauki wani hadisi da suka sai musu bayan tafiji ne ya tafiji ya gama hadisi na ɗari saba'in da sai kawo hadisi na ɗari da saba'in da shidda annabi sassa ya ce na alamun labi ya shirabu wa huwa ƙa'imu da wanda ke sha yana kai ya san mafi baƙihe abinda yake sha cikin ciki ne na a da ya yi amai kuma wani hannu ke ko halittar ta ce wanda ke shan ruwa da tsaye da ya san abinda yake sha cikin ciki ne da ya neme da ya ƙiƙar amai da ya ce ashe yan wannan abu sha ma kaina abu ya yi nuni haka bari in abin nan wannan hadisin cikin su da sahiha ya zaka ya inganta shi Abdurrazzaq ya rawaito shi a cikin Musannaf da Ibn Hibban da Imam Ahmad Ibn Hibban ya rawaito shi ne Imam Ahmad sai hadisi na uku hadisi na ɗari da saba'in da bakwai ya zo da naha wasilar zin zajara annabi ya hana ga wata riwaya ya tsawatar an shirbi ka'iman daga sha tsaye shi mai imamu muslim da abu dawo da tirmidhi suka da shi da darami da sauransu ya yi tafriji bayan ya gama tafriji sai ya ce wa zahirun na hajji fi hadhihi al-ahadith zahirin hani cikin wa'annan hadisan yufidu tahrima shurbi qa'iman yana nuna harancin sha da tsaye gila ugoyin ba tare da uzuri ba sai ce wa an ja'at ahadithu kafira yace hadisai da yawa sun zo annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam shariba qa'iman albani ka magana ne yace hadisai da yawa sun zo cewa annabi sallallahu ya sha ruwa da tsaye wa ikhtalafa al-ulama fi at-tawfiq bainaha malaman sai suka yi sabani da za su hada tsakanin wa'annan hadisi hadisan da suka hana da wanda suka ce annabi ya sha da wanda suka ce kuma annabi ya hana da wanda suka ce kuma ya sha da tsaye sai ce wal jamhur mafi yawan malamai ala annan nahya al-tanzih sun ta kan cewa hanin nan na tanjih ne kawai na tsarkakewa ne wata hali ne na karhanci wal amru bil istiqari suka ce umarnin da annabi ya ce da mutumin ya yi amai da wani hadisi da ce yi amai bil istihbab mustahabbi ne kawai wa khalafahu ibn hazm ibn hazm ya saba musu ina ta ila at-tahrim yastati akab haramci sai shakka sura ya ce wala allah hadha huwa al-aqrab lis-sawab yake bai wannan magana sai ibn hazm ya kusa ga daidai na cewa haramun ne sai ce saboda ne sai ce fa innal qawla bit tanzim la yusaibu alayhi labda zajara cewa hanin na tanzimi ne tsaka cewa da kawai makaruhi ne to kalmar zajara to annabi ya tsawatar to ba a amfani da yake ɗaya abinda an makaruhi wannan amru bil istiqa'i haka ne ayi umurni mutun yayi amai don dai yayi makaruhi yace li annahu domin shi a ani al ina nimin jawo amai fihi mashaqqatun shadidatun ala al akwai wahala mai tsanani ga ɗan adam a ce jawo amai kuma duk a ce an yi shi ne saboda makaruhi sai ce wa ma a'lamu anna fi shari'ati na fi shari'ati mithla hadha at taklif yace cikin shari'a gaba ɗaya ban san akwai irin wannan taklifi ba wannan abu da za a ba mutum mai wahala a haka ka jaza'an liman tasahhala bi amrin mustahab wanda za a cewa duk ɗaya wanda yayi abin da abba mustahabi bane ya ban mustahabi yayi makaruyi a ce mai yayi amai yace cikin shari'a ban san abin da ya kai haka ba Ba san wata wata matsala irin wannan ba wa kadhalika qawluhu haka cewar da annabi yayi cikin wasu hadisai kada shariba ma'ahu shaytan duk wanda ya sha ya tsaye tare da shaytan ya sha yi tanfirun shadidun kan shirbi ka'iman cikin shi akwai kogatarwa akwai akwai nisan tasuwa mai tsanani daga sha tsaye eh, wa ma iqalu zalika yuqalu fi tarkil mustahab a irin wannan ba a faɗi ne an ban mustahabi sai ce wa hadithu shirbi qa'iman hadisan da suka zo annabi ya sha ruwa tsaye yumkinu an tukmara alal al zai yi a ɗauke su akan uzuri ne kabikil makan kamar wurin a ce yana da da yana da kunci irba mu'allaka ko kuma ita sun cace shi daga salka ne wadda take rataye wadda yake haka aka sha wa fi ba'd al ahadithi isharatu ila zalika wasu hadisai ma sun nunin haka ne kamar yadda zamu karanta su yau sai ce wallahu a'lam bayan ya gama ko sai mutum rubuta littafin shekara da shekaru yana ta diba shi daga bayan sai ce sun mara aiki kalaman jaddidan wannan magana ta ke yanzu shi ya rubuta abin ya ce wallahu alam ya rubuta littafin ya ci gaba an buga littafin an kai kasuwa da aka dawo in suna koma diba littafi ko canza ko bugawa tunda kullum ilimin mutum karawa yake wanda ke ganin kanka ya kai karshe da <laughs> sai da kai shi fari kuma akwai matsala in shekara da ta wuce zuwa yanzu matsaloli goma da kasu babu wata kacin zara a yi a kai akwai matsala karatun ka dai baka yi da yawa da kana karatu da yawa da kila kacin zara a yi game da tara ko kuma ka ƙara samun wani abu wani dalili <laughs> wanda ce sai ce sun mara aiki kalaman jaridar su na ga wata magana mai kyau na ibn taimiyya ta taimiyya ya yushbihu hada ta kama da irin wannan dalili wata ko da yi wannan magana bayan haka kwalin mallamai sai ibi taimiyya shi ma yayi wannan magana yake fara jihu ilmajmu ka biya cikin majmun fatawa mujallad na 32 shafi na 209 zuwa 210 ba akwai lokaci ba shi ma majmun fita in karanta ban son yau da mu da karatu insha Allah ban son ba muna cikin baji a tsaye da mu kuma sai bayan sallah za mu dawo a wannan babin ba sun ne mu zama mu kai karshe ne biya lokaci biya lokaci sababin tunawa muna ƙarin shi to miki takwas a to miki goma sha takwas shi ibn timiya da irin wannan magana magana ibn timiya tana da tsawo tsawo gare ta ita da kana ɗaukar minti goma za ka bai bayyana cigaba da karatu na biyu eh. za ka tana nan mujallabi kamar yadda shirin nasa bani yace mujallabi na jisi na talatin da biyu shafi na wani tsayin da fari da suna nan ayi biyu da tara ayi biyu da goma a'a su ai saboda Ah. <laughs> ai ba zai yanzu ita maganar nan ta ibn taymiya ita ce wadda shi ibn taymiya bayan ya kawo shi ma wannan kaulukan na malamai karanta ta yafi ai to wai mu karanta ta ko ba duka ba hmm. ibn taymiya a cikin majmu'ul fatawa juz'i na 32 shafi na 100 shafi na 210 sai ya ce wa an mashubu qa'iman amma sha da tsaye faqad ja'at a ahadithu Sahiya bin nahy hadisai ingantattu sun zo sun hana a sha tsaye wa ahadithu sahiha bin rukhsa kuma hadisai ingantattu sun zo da rangwame cewa annabi ya sha ولهذا تنازع العلماء Na shi malamai sai suka ɗan yi jayayya sun ƙara juna sani game da haka wa zukira fihi riwayata ni an ahmad zancen guda biyu an ruwaito su daga imamu ahmad imamu ahmad ana samun riwaya guda biyu gare shi haka imamu shafi ana samun mazhab jadid da qadim don duk wanda ilimi na karuwa ta an samu haka da ce a da ni ne fahimta ta yanzu kuma ga fahimta ta yanzu masu gajin manya ba ya ce da bayan shekara ashirin za su ce ba za su ce a da ne wala yarinta ce kaza wanda ya sa a cikin su bakin ya ci gaba da karatu wanda ya sa a cikin zai cigaba da karatu ya cigaba da mu'amala da mayar rayuwa to zai yana da mazaba guda biyu ko a rayuwa in ka shafi gurgurmaya da yawa ka kai mazaba guda biyu ko ta rayuwa ce da ina ganin kaza kaza amma daga baya ya bayyana gare ni kaza ya fi kaza kawai to sai ci an rawaito riwaya biyu daga Imam Muhammad ce walakin jama'a bainal ahadith sai dai jami'i tsakanin wa'annan hadisan an kuma la ruksatu ala halil uzuri a ɗauki ruksa a lokacin uzuri a ce rangwamin da aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya shawara da tsaye lokacin akwai uzuri fa ahadithun nahyi mithluha fi sahihi hadisan da suka hana cikin su akwai cikin sahihi muslim anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam naha an shurbi qa'iman cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sha da tsaye an ce fi sahihi kan sahih bukhari amma ina hadisan ba zo bukhari ba sun zo muslim zaka in aka yi amfani fi sahihi anan sai ka gane cewa sahih ake nufi wa an qatada an anas ya zo cikin sahih muslim daga katada daga anas annan nabi sallallahu alaihi wasallam zajara an shudi qa'iman cewa annabi sallallahu alaihi ya tsawatar daga sha da tsaye qala katada fa qulna al aqlu ya yace sai muka ce cifa fa qala zalika sharrun wa akhbar ai ci shi yafi zama sharri shi yafi muni sai bin ya ce fa hadithu rukhsati hadisan da suka yi magana su kuma akan rangwame na mislu hadisi ma fi sahihaini amma hadisi ne da cikin sahih bukhari da muslim an ali ibn wabni abbas daga ali radiyallahu anhu da kuma abdullah ibn abbas ala in shi yace shariban nabi sallallahu alaihi wa sallama qatiman min zamzam annabi sallallahu ya sha da tsaye ya sha ruwan zamzam wa fil bukhari an ali haka yazo cikin sahih bukhari daga ali ibn abi talib anna aliyan fi rahbatil kufa shariba huwa qani cewa ali a rahba wani wuri da a kufa ya sha yana tsaye kun makala sana ali yace inna na san yakrahuna shurba qa'iman wasu mutane suna kyamar sha da tsaye wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sana'a kama sanatu kuma annabi sassan ya aikata irin haka da irin aikata wa hadithu aliyun hada wannan hadisin na ali ruwiya fihi asarun an ruwaito wani asar daga ali annahu kana zalika min zamzam cewa ruwan zamzam ne na ali ya ga annabi ya sha da tsaye kama ta a fi hadisi ne abbas kuma idan zuwa ga hadisi abdullahi bin abbas haza kana fil hajj wannan lokacin hajji ne wannan su hunaka yaqufuna wa yashrabuna min zamzam a lokacin hajji mutane suna tsawafi in sun zama su sha ruwan zamzam bayan sun yi sallah wa yastaquna wa yas'alunahu suna neman a basu ruwa su sha kuma suna tambayar annabi yana sai musu fatawa walam yakun mawdi'u qu'ud ba wurin zama bane wurin ba wurin zama wurin ma hanna anna hadha kana qabla mawtihi bi qalil ai da wannan ya auku ne kafin rasuwa ta da lokaci sai kunu hadha wa nahu wannan sai kasance da iri ne mustafnan min zalika nahi an koke shi daga wancan hani Wata hanin yau tunda an samu annabi ya sha da uzuri da tsaye sai a bashi akan uzuri wa hadha jarun ala ahwali shari'a wannan kuma haka yake tafiya a halin shari'a ko jari haka yake tafiya a halin shari'a a shari'a musulunci za ga abubuwa wanda aka hana amma uzuri ya ka halatta su menene annal manhiya an cewa an ka hana yubahu inda haja ana halatta shi in bukata ta samu bal ma huwa ashaddu min hadha abinda yafi shan ruwa da tsayi ma tsanani yubahu inda alhaja ana halatta shi an ka samu bukatar haka ba yace balil muharramatu allati hurima asluha wa shurbuha akluha wa shurbuha abubuwan da aka haranta ci da wanda aka haranta sha kalmaitaki kamar mushe wajen da jini su ba hulun barura ita ba ana su ana halatta su su da da tsananin haranci bale wanda ya fi na hannu daga sha da tsaye kace wa amma ma urima mubasharatuhu qahiran kan tadi wal arif kai abubuwan da aka hana mubashara aka hana a taba su na zinari aka hana ayi mu'amala da su maza kamar zinari kamar alhariri ayubahu lil haja yana halatta ya amfani da su inda bukata misali in mutum alhariri an hana namiji ya sa alhariri sai kasance yana da wani ciwo kamar da malamai ke faɗi wanda alhariri ɗaya ka iya sa a jiki ne jiki ne alhariri ɗaya ka iya sa yana halatta ya sa sai kasance an hana zinari sai kasance mutum ya samu wani hiki da zinari ɗaya ga baki ne ko ga haƙura ne zinari ɗaya ka cike shi sai ce yana halatta a yi amfani da shi sai ce wa hadan na hayu an sifatin akli wa shuri wannan hali ne fa na cewa ka a sha tsaye na siffar ci ko sha a ce ka a sha tsaye a sha gamne ba ha dunan na hayi an shuri fi an yake zabi wal fidda ai wannan bai kai tsanani ba na hali da aka yi na cin abinci cikin ƙwaryar zinari da ta azurfa wa an libasin zahadi wal harir da hannu da aka yi na asa tufafin zinari da alhariri ba inna za ka ƙarja a fiye wa idu hakika watan ƙaci ya zo game da wanda ya amfani da waɗannan abubuwan wa ma'a haza fa huwa mubahun lil hajati tare da haka halas ne a yi amfani da su yau akwai bukata ta taso fa haza aula to wannan na hannu daga sha tsaye kuma ya kasance za a sha tsaye wannan ya fi cancanta ma ya abin da ya fi shi tsarari na cin mushe da shan jini da su wanda aka hana amma yana suna halatta na sa alhariri da sa zinari da aka hana amma yana halatta in an ce yana halatta idan lalura ta kama to haka shi ma sha da tsaye in uzuri ya kama to yana halatta za ka mu shiga babin yanzu sai mu karanta hadisan hadisi na farko يكي حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم annabi ya sha ruwan zanzan yana tsaye wani hadisi sun fassara mana shi ko sun gaya mana me yasa ya sha tsaye ko ba buƙatar dogon sharhi mu karanta قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقائدا أيه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقائدا أبلا بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء أيه من أغني إن شاء ذنبي دو إن سنفن جيسكو طيب قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا من حدثنا من مبارك مبارك عن عن عاصم بن أهون عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم طيب من فهمت abu qurayb bin muhammad bin ala wa muhammad bin tarif al-kufi tarif al-kufi qala hadathana hadathana al-fudayli amash an abd al-malik an-nazali ibn maysara an-nazali ibn sabra qala utiya ali min الرحبة فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضى ومضى واستنشق واستنشق ومسى وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب وهو قائم ثم قال هذا وضوء من لم يحدث هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل إمام الترمذي حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء ومحمد بن طريف الكوفي قال حدثنا ابن الفضيل عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال أتي علي بكوز من ماء أنزوم علي دقوه الروا وهو في الرحبة هنا ويوجد أكيم الرحبة الرحبة ونوجد أكوفة فأخذ منه كفا سيسلو كتاك هنو شكير يزبا ما تاك هنو ليش فغسل يديه sai ya wanke hannaye ne guda biyu wa mazmaza ya kukura baki ne wasan shaka ya shaka ruwa wa masaha wajahu wa dira'aihi ya shafa fuska ta ya shafi hannaye ne da su kuma shariba wa huwa qa'imun sannan sai na ali ya sha ruwan yana tsaye kuma kala sai ya ce hadha wudu'u man lam yuqdis wannan ce alwala wanda alwala kai bata kare ba wata an tashi alwalaka wata kai jikin ka Uwa kura kana iya wanke huska ka sha wanke hannayen ka kawai ka bugura bakin ka alwalaka da alwalaka ba bata kare ba sai yake haka za a aiki rasulullah sallallahu alaihi fa'ala. haka ne ga annabi ya aikata Da haka ya koma ga dukkan wa'annan abubuwa da wannan alwalar da aka yi da wannan shakar ruwa da yi da kuma shan ruwa da yi da tsaye amma kuma ibn taymiya shine yace wani asar ya zo ya nuna cewa wannan wani lokaci ne lokacin ah, zamzam ne ga annabi sallallahu ya sha da tsaye قال حدثنا قتيبة بن wa yusuf ibn حماد قال ajin mushi wannan hadisi yanzu. nan zai kawo mana wani hadisi can gaba amma zai shiga wata matsala za ka shan ruwa da tsaye hadisai kala nawa suka zo game da shi uku hadisan annabi ya sha da zamni su suka fi yawa hadisan annabi ya sha tsaye su ma ingantattu ne hadisan annabi ya hana sha da tsaye don haka malamai a kashi uku akwai kowane suka ce a akwai naski amma dai kawalin bai da ƙarfi don haka wasu su ce malamai sun da sun kashi biyu mafi yawan malamai suka yi halas dai amma makaruhi ne domin a yi hadisi a yi amfani da hadisan guda biyu su kuma wasu malamai sun tafi zakar cewa lalle haramun ne sai inda uzuri kowa da fuskar da ya yi nashi jami'i wacce sun yi jami'in hadisan guda biyu ta cewa to a ɗauke shi akan makaruhi wani sun yi jami'in hadisan guda biyu a ce sai a ɗauke shi inda uzuri kuma wannan shi ake ma ishtihadi za ka ishahadin wani bai tabda na wani Ba ka ka ji wani ya ce ha ah, maka rungi ɗaya ne ka cewa ina ya zama ɗan bid'a ashiya ta ina ya zama ɗan bid'a ishahadi ne babu nasi ciki nasi kan shine annabi ya sha zamne annabi ya sha tsaye sannan annabi ya hana sha da tsaye in ba duk ba nan ka tsaya ba ka shiga cewa ka faɗi hukunci to yanzu ishahadi ne kai na ɗauko hukunci za ka magabata da suka yi ishahadi wasu ka ce mun haɗa da san guda biyu sun ba mu me sun ba mu cewa makaruri ne ɗaya wasu suka yi nasu ishihadi amma ba annabi ya ce makaruhi ne ba karanta ba annabi ba ne wasu suka ce a'a sai inda uzuri shi ba annabi yace ba sai inda uzuri su ma suka yi nasu ishtihadi imamu ahmad ibn hazam ibn taymiya ibn qayyim alban duk ishi ishtihadi ake ce mai ishi ishtihadin wani bai kada na wani haka in ka zo sai dai in ka ga wani ya sha ruwa ya ce shi zamne ka shan ruwa ko da yau suka ce eh to ma inda kowa ma haka yake ma ka huta amma in yazo yake a shi ra'ayi ne a sha da misali wannan ra'ayi a kowace mallamai da adda wannan ra'ayi ko ka ji su kaza in wani zuciya ana sha da tsaye ai makaruhi ɗaya ne shi ma baka ce baka buji duka ce ai akwai mafi yawan mallamai wannan ra'ayin suke ko ka ji da hadisan suke sai akwai karatu ba a faɗa sai cikin yanzu wannan duk yanzu wanda suka kawo wannan tsaunukan duk wanda na karanta muku littafi ne ya tafi akan haranci sai da uzuri amma babu inda suka soke waɗancan kun kiyaye ko babu inda suka soke waɗancan sai suke malamai sai ka zaɓa ifatin ba su ɗebe musu tuffan malamai ba sai ba ce wasu ne sun <laughs> eh inda yau ne haka ake wani yau duk wanda ya saba maka jahili ko hutu ko ma ɗan munafuka wata zai kuwa ce ta rasu tu bayan a kawai hizuwa a gaya a wakon ta zan munafuka su ne tsaye yadda ya yi kuskure fahimta ta yau kare abu da suke ta aukuwa ke da duk su saba ma salafiya da koyarwa salaf da koyarwa duk malaman magabata duk matsalar da ake saɓani da ita kana faɗin ta akan saɓanin ki kuma kana ɗaukar ra'ayin da ya yi ma kuma kai ma in kana karatu ko dai ka taɓa zama wancan ra'ayin ko kana nan ta yi kana nan ta yi kawai ya buƙata ka cigaba da bincike ne kawai ta za ka karanta wani kawai sai ya sai ta san maka kai kawai sai ka ce ka hujjar wannan na Ni eh, kuma eh kuskure in kaga wani mallami ya yi kuskure satin da ya wuce ya kamata in kaga wani mallami ya yi kuskure kai yi mai kai ma kana iya kuskure su mallamai abin da sa in wani mallami suka ga ya yi kuskure ba su hawa ne sun san suna za su iya kuskuren gobe amma ƙaramin shi abu ya gane gobe ni ma ina iya na kuskure za kawai a yi kuskure nan kawai bai mu buga kawai <laughs> wasu wala abuwa kana kawai su gasar su sai kai da ya ciki kayan ciwo kawai ba bawa Allah tana ta zama da kilawa ba ta sanya kilawa ba ba wanda da kilawa kiyamun ya kai kawai ta zama munafuka su da ɗan ɗan ya kasa fahimta abin da kawai, ta shi ke da kawai kwadda kwadda kawai ta yi. kawai wanda bai jube gani ba ga dan dan hutu ba annabi ya hada a cutar da shi kada Abdullahi bin Ubay bin Salul ga ɗan kahirar Allah ta'ala wa baraka amma annabi sassa ya ka a zage kahirar nan gaba gare ya ce a cikin ikirmatu musulman falata subu a babu ga ɗanar abu jihali nan zai zuwa ya musulunta kan wanda ya zage baba ne ka a zage abu jihali zaka ita ma ya sai wanda shi ya daidai da koyawa annabi ta ka kai abin da ka fahimci shan ruwa tsaye makaruhi ne akwai mallamin su ne ma mafi yawa ita ce ba imamu malik ita ce ba shafi ita ce ba imamu abu hanifa imamu ahmad imamu halin suna yana da ra'ayi a kanta shi ma wata ya faɗi ta ita da cikin wayoyi ne ne ah, ba a shan ruwa lallai ba a shan ruwa da tsaye haka a fahimta kai eh, akwai kuwa manyan malamai duk wannan riwaya aka rawaito daga Imam Muhammad irin da wannan shine ra'ayin Ibn Hazm wannan shine ra'ayin Ibn Taymiyyah wannan shine ra'ayin Ibn wannan shine ra'ayin Albani ra'ayi ne mai ƙarfi to amma dai kakka kakka ya fada da ni akan nauyin ra'ayi kuma da suka rawaito ba inda suka fada ji abin Albani yace wala Allah hadha aqrabu ila as-sawab ka ce zai yi wannan ya fi kusa ga daidai shi ya ra'ayi ne ya fi karfi ba ce amma da mai wala Allah zai yi wallahu alam matsalar duk ga Allah ne wa inda Allah ta ce mu kusumu an ji lahira lokacin za a kumfar cewa a fayyace sai karanta da ta ba wani lokaci sai wani kai karshe sauran mu kika ce da sauyi za mu janye su mala haka shi fa'ida wannan qala hadathana qatayba bin sa'id wa yusuf bin hammad qala hadathana abdul waris bin sa'id an abi الثاني عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الاناء ثلاثا اسمه ايه abu gaba ɗaya a minti da wani babu tambayoyi ko babu tambayoyi to sai mu abinda muka faɗi dai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin bukata ta rufe ta amani cikin da alama ga alama yau ne za mu tsaye da karatu da yadda Allah do haka

wannan shi ma na halitta ne na rubuta shekara goma sha da suka wuce kuma yana nan shi ma matsala ce mai saɓanin malamai fayyace ta bai yiwa cikin minti biyu suka yi za ka ajiye mana ta sai mun dawo eh, sai mu ce wasu barikallahu wa bihamdika kahin nan cewa akwai wannan ashiru a da za su shigo a dage a yi ibadu a yi azumi wanda Allah ya ba zan kowace ma azumi yana yi azumin su duka har arfa amma ko azumi ne ma wahala kaska yadda kake azumin ra arfa kaska yadda kake azumin ra arfa kada a dage da yawan ibada ciki cikin mafi girman ibada da aka cikin wayannan kwanakin akwai tasbihi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar cikin mafi girman ibadu da aka yafi karatun Qur'ani cikin mafi girman ibadu da aka akwai saraka da taimakon waɗanda ba su da shi a cikin waannan kwanakin cikin mafi girman ibadu da ake yi mafi girman su cikin su akwai layya zaka wanda Allah ya hore ma abin layya yayi wanda Allah bai hore ma ba ba a bara a yi layya ba a roƙo a yi layya ba a saka a layya ba a cin bashin da ba a iya biya a layya amma in Allah ya hore ma kuma bai zama kana da abin layya kuma ka kilayya to wannan ruwa ce ran layya babu abin da ya fi inda Allah ah, ah, ah, ran layya babu abin da Allah ya fi so kamar wannan zubar da jinin dabbobi da kudin ragon ka yi su ba kayan ki saboda shi ba a sai cikin wa'annan kwanakin ɗan kika dawowa shi kuma kuɗin ragon kana ya sadaka da su har shekara ta dawo kullum yau da za ka samu rago na dubu ɗari ka yanke ka ci kayan laye ba wuta abinda ka yi bidi a ba alayya yau ba a son wannan sadakar yau amma ka dubu ɗari ɗin yau kana ya ɗauka su kai sadaka da suka ba miskini abinci to in dai ba jayayya ka so da shari'a ba rana guda biyu uku aka layya sai ka ce a wa'annan ranakun za ka sadaka da kuɗin abinci ko kai ma sai in jayayya kake so yanzu shekara abinda a cikin ta kwana 360 kwana 360 ko biyar, shi wa'annan kwanakin 360 kwana uku ɗaya ya layya, sai shari'a ta ce kai layya sai ce to da in yi layya gawa in sai shinkafa ya raba wa jama'a da kuɗin nan tsakaninka da Allah kana son raba mutane shinkafa ga kwana 357 tsakanin ke da Allah ya taɓa wata shi ka raba mutane cikin su kawo ba su ko sai kai raba da shari'a kawai sai ka nuna a wannan kwana uku za ka raba da shari'a amma ita layin nan ba ka taba iya yin ta in ba cikin wa'annan kwanakin ba su dai aka yin ta za ka in suka wuce kai ba wani ya bace in suka yi kayan sau kai ba nan ya bace don haka in dai da gaske kana da niyyar raba mutane abinci to kana da kwana ɗari uku da hamsin da bakwai duk ka raba abinci ciki shi kuma waɗanda kwanakin sai ka yi ibadar da annabi ya yi ciki kanan dalili mai ƙarfi na cewa da malamai ke cewa yin layya a raba ma mutane nama ya fi a sai abinci a raba musu shi ne annabi sassalar kusan layya ya ka yi baƙi suka zo sai gan su cikin tsananin talauci sai na bace duk wanda ya yi layya kan ya bari ya aji nama fiye da kwana uku wata ai sadaka don kowa ya samu wa'annan samu bai ce a'a ga masu tsananin talauci nan ko tufafi ba su da ba su da abinci ba kakwai layya ku ba su sai bai ci ba sai ce duk wanda ya laye kai aji nama sai da kwana uku kuma naman ma ni ake so layyan ma ana so ka yi kai layyar kai sarka da naman ba ka ce a raba mutane shinkafa ya fi ba sai kai kuma in kai layyar kuma sai ka aji naman ka kawai garama kake so kawai mutu kake so kawai zaka ba a da shari'a ba a ja da shari'a abin da annabi sassa ya ce a yi shi ake yi wanda ya samu aikin hajji ya yi cikin wa'annan kwanakin wanda bai samu ba ya yi layya wanda bai samu ba duka Allah ya san bai da hali bai samu ba babu wanda ya azame cin bashin da ya fi ƙarfi ne ba wanda ya azame roƙo ba wanda ya azame saka abin da ke sa wa'annan abubuwan guda uku roƙo da saka da da cin bashin da ya fi ƙarfin mutum shine asalin layyar ba ana yin ta don ikhlasi ba ana yin ta don kai in ji kunya wannan ya fi tsanani za ka ko ni tsananin bashi zan ranto ka iri kunya a ce bane bai yi ba ko kuma ƴaƴana ka su ji shi nama a makwabta wannan duk ya ka komi tsananin muni ba ƴaƴana ka su ji ko kuma ka na kasa ba a lalle don ka ƴaƴana su ji su kasa samun nama ba a layya don ka in ci kunya duk ba a haka ne ana layya don ibada ce lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum Allah kai kace a yanke eh to ga yana yanki saboda kai in ka samu kacci in ba samu kacci ba ga wasu za su yi hadaya ba su gane ta ba ma an tafi da ta yi saboda kowa ya kiyaye ka ta niyya ka yanke don Allah yana son ka yanke ka yanke don Allah ya ce ka yanke Allah ya karbi ibadunmu Allah ya ba mu lada ibadunmu Allah ya ba mu ikhlasi abubuwan da muka karanto wani su daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure Allah ya yafe muna mutane da suka tusa sani suka bar shawara a dawo karatu Allah ya saka musu da alkhairi bisa ga sun mashawarta na gari na ƙwarai, na aji karatu sai bayan sai bayan layya da hutun azumi kuma shekaru da yawa kun san haka ne yanke sai an taho amma ka matsa ko karatu hudu ne a samu to bayan Allah ya sa an samu hudu na muslim hudu na shama'il kaga ya kasance takwas kenan bamu sa abinda Allah zai an samu na ba Allah ya karba Allah ya tayi mana kurakuran mu